Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba biyu ga watan Mars na 2022. a cikin shirin za ku cewa wasu kasannin birnin mai da dama sun kasance rufe a wunin yau bisa kiran yajin aiki daga kungiyoyin 'yan kasuwa za mu shi dalili a yau aka kaddamar da ayyukan cibiyar kula da gargaɗi a game da haɗarukan tsaro da kuma matakan rigakafi za ku shi shugaban cibiyar a cikin wannan shiri a rahoton musamman na yau muna ɗauke da sharhi na wani masanin tattalin arziki a game da dalilan da ke sanadiyar ma'aunin cinikin kasuwancin nijar yake kasa a kowace shekara wasu kasuwannin birnin yamai sun kasance a rufe a yau a dalilan yajin aiki da 'yan kasuwa suka kira domin nuna rashin amincewa da tsarin takardar biya ta zamani da kuma wasu wahalhalu da suke fuskanta daga ma'aikatar duwan. Usaini Rabo wakilin kasuwar Asalam da Dauda Hima Abdullahi sakatare janar na kasuwar Wadata sun yi wa abokan aikinmu ƙarin bayani. jiya mun samu takarda na kungiyoyi hudu da suka hadu domin a kwashe tsawon wuni daya kasuwanni a rufe kuma yau idan kuka ɗauka hatsi masara dawa duka farashin su sai ƙara hauhawa yake yi saboda haraji na kwastam gwamnati ta yi kunna uwar shegu muna jiran kiran gwamnati idan bata kira mu ba za mu ƙara ɗaukar wani mataki maimakon wuni daya za mu kwashe har kwanaki Simalkai ne ne no misali. Karamin misali ne muka nuna musu su san da yau lamura sun sake su gani da yau 'yan kasuwa tattare suke. Dalilin shi ne ana kawo mana jangalin da ban ma iya biya. Jangalin kamata ya yi a azashi daidai karfin mutum da sana'arsa. Yau sun kawo wata takarda da ake ce ba factor certifi. Shi ne mai ɗan kasuwa da zai je ya saya akwai abin da zai fitar ya aje da gwamnati shi kuma zai rajista ya ɗauke kenan shi ma an ya zo sai dawa haka zai yi don haka ne muka ce mu tashi tsaye baki daya mu nuna dabban mu yarda da wannan babban ma iyawa domin hada yankunan karkara daban-daban na Nijar da intanet ma'aikatar ansi mai kula da yada labari ta kirkiro wasu wato ƙauyukan da ake kira masu hankali a wasu sassan ƙasar ibrahima gimba saidu director general na ansi ya muna karin haske akan wannan batu a zantawar shi da tarnan fudai ahmed nijar ƙasa ce da mafi yawan ta karkara ce abin da muka yanke shawarar yi shine saka hanyoyin sadarwa na zamani a cikin waɗansu garuruwa ba wai don jama'a su rinka kiraye-kirayen waya ba ko kuma su rinka kasancewa a bisa dandalin sadarwa na zamani ba a'a don al'umma karkara su samu kai ga ma'aikata na tushe misali makarantar boko ɗalibai za su samu yanar yanar gizo da za su ƙara ilimi cibiyoyin asibitoci jami'an asibitocin a cikin waɗannan garuruwa za su iya hulɗa da manyan jami'an asibiti da ke birane domin su kula da kyau da marasa lafiya kuma za a horar da manoma su san yadda ake noma akwai ƙungiyoyi da yawa da suke nan a cikin garuruwa An kaddamar da ayyukan cibiyar haɗin gwiwa ta ƙasa don gargaɗin farko da kuma tunkarar haɗarukan tsaro yau a ƙarƙashin jagorancin Firaminista. Shugaban cibiyar ya bayyana cewa wato aikin su shine su gargaɗi mahukunta a game da haɗaruka da kuma hanyoyin da na rigakafi da ya kamata a ɗauka a game da tsaron. Ibrahim Garba Birmaka ya yi wa maktar Hamadu ƙarin bayani. Amfani da karfin soja kaɗai ba zai isa a magance matsalar rashin tsaro ba, musamman ma ta'addanci. Don haka ne shugabanni da gwamnatoci na ƙasashen yawo suka yanke shawara a shekara hudu tafiya zuwa ga tsaron jama'a, kariya al'umma, akwai fannin jagoranci da fannin kare ɗan adam da fannin aikata miyagun laifuka da fannin mahalli da kiwon lafiya domin amsa duka waɗannan bukatoci da ta saka a gaba ne daga nan cibiyar muna duba duka alkalumman bayanai a fannin tsaron jama'a kuma muna biya alkalumman sau da kafa muna ganin ci gaba idan muka ga alkalumman suna so su kai da jan layi muna sanarwa gwamnati domin ta ɗauki mataki akan jan hankali da muka bayar. Bayan sanar da bullar cutar murar tsuntsaye a Yamai, ma'aikatar kiwo ta gundumar birnin Kwande na tsaurara matakan rigakafi a kan iyakarta da makwabciyar ƙasa don hana duk wata bazuwar cutar. Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwo ta gundumar birnin Kwanne ya yi wa Usman Musa Arzika karin haske. Wannan cutar ba wai sabuwa ce babban birnin ya mai kadai wannan abin ya samu ba. Kwanakin ba sati wanga da huce ina doso. A doson ma an samu wannan matsalar. Muna yin kokari ne muna kashe kunnuwa mu shi da wannan matsalar in ta shigo mu har yanzu dai bata shigo mu ba. Duk wacce komai da muna da ajan kuma akwai kuma samun wanda aka aza bisa ga iyaka aikin shi kenan. Ba zai zakuwa wannan ma'aikata mu canna shi da zama dindindin. Kenan abin da ka shiga da hita shi na binciken shi. Ki ma kankan shi dai bisa da hotun shi abin da bai ce mana ya samu irin wannan kaji in mutane suka taho da kaji akwai abu guda wanda ba labari ana shi kuma kayan can da to da yabun shi wanda ka taurin kai ne za a yi amshi in an ka amshi ai komite guda a zo a ginda rami a binne shi a samu shi kurudi dan da ai amfani da shi in ma ka ga abu ya shigo na cikin garin sai da in kewayo mu an ga amma in ya biyo wannan bisa wa official kenan muna mutane gargadi an karfafa ta fiye da allurai miliyan ɗaya ne hukumar lahiya ta duniya ta taimakawa nijar da su wani bayanin wato allurai na cutar kolera kenan wani bayanin hukumar rashin wani bayanin hukumar reshen Nijar a kan shafinta na Twitter na jiya ɗaya ga watan Mars ya nuna cewa ministan kiwon lafiyar na Nijar Dr. Idi Ilyasu mai nasara ne ya karbi wannan kyauta domin kamfen shawarar rigakafi da cutar wato karo na biyu da za a gudanar a wannan wata na Mars. Cibiyoyin kiwon lafiya cibiyoyin kiwon lafiya tara na jihohi hudu ne wato wannan shirin zai shafa. bayan da wasu mutane biyu suka share sama da shekara ɗaya a hannun waɗanda ake zargin ake kyauta zaton cewa 'yan boko haram ne suka yi garkuwa da su iyalinsu da kamfanin da ke suke yi wa aiki sun yi kira da a sake su yayin wani taron manema labarai da suka kira yau a yamai su dai waɗannan mutanen an yi garkuwa da su ne a jihar difa ga kaɗan daga cikin bayanin abubakar ibrahim ɗan uwan ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwar da su Yau ya yi shekara ɗaya da watanni hudu kenan da ma'aikata biyu na Bakoregas. Iyalai da ma'aikatar ma da suke wa aiki ba su samun labarin su. Abin tuni dai su waɗannan mutane biyu Garba Amadu da Yuse a cikin aikin su ne Boko Haram suka ɗauke su a cikin yankin jihar Difa na Gaskero suka yi awon gaba da su. A lokacin baya ma'aikatar tana magana da waɗanda suka yi garkuwa da su domin samun sasantawa a sake su. An yi ta sasantawa sai dai ba a cimma nasara ba. A yau biyu ga watan Mars ne azumin mabiya addinin Kirista ya suma wanda kuma zai ɗauki tsawon kwanaki arba'in ana gudanar da shi. to ko ne ma'anar wannan azumi a addinin kirista jean baptiste kafando na cocin saint jean da ke yantala ya yi wa duka yato Abdurrahman karin haske ta wayar tarho. Rike baki na Krista na alfahari ne da kwanakin nan arba'in da Yesu almasifu ya yi ba ci ba sha kamin ya soma hudubarsa. Kenan Krista don su shiryar da sallar pak da ita ce sallar mutuwa da sake komowar rayuwar Yesu almasifu. Don haka Kiristoci ya kamata su rike baki na kwana arba'in. Lokacin rike bakin Kiristoci suke waiwayar baya ga dangantakarsu da Allah da kuma sauran mutane. Abin yi. na farko lokaci ne da za a fi mai da hankali ga sallah, lokaci ne na rabawa abin da ya sa kenan ake rike baki don a samu a bayar. Na uku shi ne rike bakin dangance da falalar da ke gare ni an na hana na ciyarwa abin sayar wannan abincin kamata ya yi in baiwa marasa hali kuma ba a surutai kwarmaton wani duk wa'annan ana kiyaye su. watanni talatin wannan shine wa'adin mulkin rikon kwarya a burkina faso bisa shawarar hukumar da ke wato kanal paul arisa ndogo da niba shugaban kasar ya kafa bayan juyin mulki na 24 ga watan janvier da ya gabata to zai iya biyo bayan haka paul miki ruwamba dan jarida a wagadugu babban birnin kasar ya yi muna wannan hasashe Biyo bayan girka kwamiti na ƙwararru, shugaban ƙasa ya ba da shawarar girka wata muhawara ta ƙasa da ta ƙumshi masu faɗa a ji. Sojoji masu mulki na Burkina Faso sun ba da shawarar shekaru uku na riƙon ƙwarya. Sai dai wasu suna ganin lokacin rikon ƙwarya ya yi wa, amma dai zaɓi ne na 'yan Burkina Faso domin ganin cewa sojoji na rikon ƙwarya sun daidaita komai. saboda abin da ya fi ɗauka hankulan al'ummar burkina faso a hali yanzu na farko dai shine a samu tsaro a cikin waɗansu yankuna da 'yan ta'adda suke haddaba sannan abu na biyu a samar da waɗansu gyaran fuska na tafiyar ƙasa wajen gina sabuwar ƙasar burkina faso na uku shine shirya zaɓuka domin mayar da mulki ga fararen hula nan da 'yan kwanaki kalilan za a girka waɗansu ma'aikatu na riƙon ƙwarya musamman ma gwamnati notamment le gouvernement. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A cikin hada-hadarsa da sauran kasashen duniya, an gano cewar ma'aunin cinikin kasuwanci na Nijar yana kasawa kowace shekara. Kamar yadda wani labarin jaridar Le Sahel ranar 24 ga watan Fabrairu na 2022 ya ruwaito. sauri Abdullahi masanin tattalin arziki ya yi karin bayani a hirar shi da Ali Tajisir a game da landa wannan wannan kasawa da kuma matakan da ya kamata a ɗauka don ganin an magance wannan matsala. Euh, kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa ko ƙasa da wani ɓangare wani canji ne kuma tsakanin Nijar da duk wata ƙasa inda Nijar za ta samun wannan amfano su buƙatu ya kuma zan wannan ƙasar na da wannan falalar kinan cikin shekara ɗaya ƙasar Nijar za ta sayowa daga wata ƙasar idan aka yi katarin wannan ƙasar ita ma na da buƙatar wasu kayayyakin Nijar ita ma za ta saya daga ƙasar Nijar kun gani kenan akwai masanyar canji na kasuwanci tsakanin wannan ƙasar da ƙasar Nijar kuma tsawon shekara guda ne. Akwai falal juyi biyu, juyin kayayyaki kuma akwai kuɗin da ake canzawa tsakanin bankuna. An Nijar ta yi tsayin lissafawa na sakamakon abin da ta saya daga waccan ƙasar da abin da ita ƙasar wannan ta saya daga Nijar. Idan Nijar ta yi sayayya mafi yawa fiye da abin da waccan ƙasar ta saya gare ta, hakan na nunin daidaiton kasuwanci na ƙasar Nijar da wannan ƙasar ya kasance mai ta fuskar dukiya da aiki. A nan ne ake maganar daidaiton kasuwanci cewa da balance commercial. on balance commercial. Me ke haddasa wannan gibin? Abin da ke haddasa wannan yanayin gibi kowace shekara ba wani abu bane illa rashin mu ga sarrafa kayan da zamu saidawa kasashen waje. Mun kasance tukuru ƙasa mai sayowa daga wata ƙasa idan kuka cewa yau babbar kasuwa ba za ku samu kayan da aka sarrafa ba na Nijar ko ɗaya amma za ku tar da kayan Indonesia, China na can da na can ta dukkan fuskar kayan yake hakan. Wannan shi ne dalilin da ke sa kowace shekara awon daidaiton mu kulliyomin yana kan gidi An dai ba mu da kayan da za mu sarrafawa mu saida waje kai ba za mu iya daidaiton awon kasuwancin mu ba. Equilibrer la balance commerciale. Anya Niger tana iya sarrafawa har ta fitar. Aujourd'hui yau wace siyasa ce Niger ke ta fuskar albasa misali abu ne mai muhimmanci da muke da a ƙasar Niger da za a yi mata sarrafa kala-kala. Ni akai ba komi ba. Yau wane ne kokarin ƙasar Niger na cimma wasu wasu kasashe ta wajen nama. Muna da nama, akwai ɗumbin hanyoyin bi da za a iya samu wajen nama. Misali, bijinin sa guda akwai fatarsa, ana iya samun mulkunsa, namansa, kun san da ƙahotansa, ƙahoninsa, ƙasusuwansa, ana iya yin masana'anta da su. Namansa, ana iya fita da shi, ɗanyensa, ana iya yin kilishi, kuma ku dibi yanda ake buƙatar kilishi. Kenan don mun kasa ne. Ba wata siyasar da aka girka, ba wani hangen nesa don baiwa wannan daidaiton kasuwanci damar ya samu daidaito har ma ya kai ga inda za mu samu cin moriya. punisher Madala masu haure karshen shirin kinan na malicin yau yanzu kwa zan barku da Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.